Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a fm nomad dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa radio da ke kumasi a koda yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato at voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 20 ga watan Afrilun shekarar 2018. Hafsat bala dan mai sauraro ce tare da ta Sada Sodangi muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. an farmata bayanan da babban daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta amurka james comey ya rubuta bayan ganawa da dama da yi da shugaban amurka donald trump a shekarar da ta gabata dalibai a duk faɗin Amurka za su je jerin gwano yau Juma'a domin karrama da kuma tuna ranar mutuwar waɗanda suka rasa rayukansu a kisan gillar Columbine a shekarar 1990. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun ce babu wani abin da ya nuna cewa dakarun Siriya sun yi shirin kaddamar da wani harin makami mai guba bayan harin makamai masu linzami da ƙasashen Amurka, Faransa da Birtaniya suka kaddamar a makon da ya gabata. To labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji labarin waɗansu 'yan Boko Haram da suka a kansu ga rundunar sojojin Najeriya har ma suna cewa Kuma ni abin da nake so in faɗa wa 'yan Najeriya su yi haƙuri, su yafe mana abin da muka yi. Gwamnatin Najeriya ta yi haƙuri ta yafe mana abin da muka yi. Allah ya ƙadarta wannan abin zamu amma mun saukar da kanmu a yafe mana. Za kuma ku ji cewa taron manyan hafsoshin sojojin Afirka da rundunar sojan Amurka ta shirya a Najeriya ya zo ƙarshe. Sannan muna da rahoto akan matakin da gwamnatin Nijar ta ɗauka kan hana jami'an tsaro amfani da wayar salula a bakin aiki. Ko menene dalili? nan soja dai masu yin fatir suna yawo sai ku ga sunan suna yawo cikin mota hankalin su duk yana ga waya muna da cikakkun labaran bayan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An kurmata bayanan da babban daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka James Comey ya rubuta bayan ganawa da dama da yi da shugaban Amurka Donald Trump a shekarar da ta gabata jiya Alhamis. Comey ya ce ya rubuta bayanan ne jim kaɗan bayan sun yi magana da shugaban na Amurka saboda bai amince da ganawar tasu da shugaban ba. A cikin bayanan Kom ya rubuta cewa shugaban ya damu da ikirarin da ake yi na cewa ya haɗa kai da Rasha domin taimakawa wajen cin zaben shugaban ƙasa da kuma batun wani faifan bidiyo na Trump da wasu mata masu zaman kansu 'yan ƙasar Rasha suka yi. A wani bayanin da ya rubuta bayan tattaunawa da Trump a ranar 30 ga watan Maris na shekarar 2017, Comey ya rubuta cewa Trump ya ce yana ƙoƙarin gudanar da mulkin shi, amma wannan ƙazafin na Rasha na neman kawo mishi cikas. Bangaren shari'a na majalisa ne ne suka fitar da wannan takardun nuni wanda daga baya manema labarai suka samu. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce babu waɗansu sharuɗa da Koriya ta Arewa ta gindaya a kan taron koli da za su yi da shugaba Donald Trump game da hana amfani da makaman nukiliya daga yankunan ruwan Koriya. Moon ya gaya wa manyan masu kamfanoni a Seoul jiya Alhamis cewa ba su ba su gindaye waɗansu sharuɗa da ƙasar amurka ba za ta amince da su ba kamar janyewar dakarun amurka daga koriya ta kudu ya ce duk abin da suke magana a kai shine kawo ƙarshen tsare-tsare masu gauni akan koriya ta arewa da kuma tabbacin samun tsaro ya ce tilas ne a ci gaba da tattaunawa tsakanin koriya ta gudu da koriya ta arewa bayan taron da za a gudanar rana 27 da taron koriya ta arewa da kasar amurka tare da shugabannin koriya ta arewa kim jong-un wanda har yanzu ba a sa rana ba kasashen koriyoyin biyu dai sun buɗe hanyar tattaunawa a duk lokacin da bukata ta tashi tsakanin shugabannin nasu yau juma'a mako ɗaya kafin taro tsakanin kim da moon a yankin da aka haramta gudanar da aikin soja. Ɗalibai a duk faɗin Amurka za su je jerin gwano yau Juma'a domin karramawa da kuma tuna ranar mutuwar waɗanda suka rasa rayukansu a kisan gillar Columbine a shekarar 1990. Matasan da suka ƙara samun ƙarfin gwiwar nema a ƙara sa ido sosai kan batun amfani da bindigogi tun bayan kisan da ya faru a harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a wata makarantar sakandare a Florida suna neman canji. Yau Juma'a za ta kasance ranar da za a sake yin gangamin neman canji na ƙasa baki ɗaya. 'Yan makarantar Stone Man Douglas a Parkland, Florida, waɗanda suka kubuta daga harbin, su ne za su jagoranci tattakin. Matasa za su yi gangami a duk faɗin Amurka da kuma gaban fadar White House domin yin Allah wadai da tashe-tashen hankula da bindiga suke haifarwa a wannan ranar zagayowar kisan gillar Columbine a shekarar 1999. a lokacin ne waɗansu 'yan bindiga biyu suka kitsa suka kuma aikata wannan kisa inda suka kashe 'yan makaranta da dama da malami ɗaya kafin su kashe kansu I've never covered a war zone, but in my mind, I liken that first day at Columbine. Jeff Cass, eh, Jeff Cass ɗaya eh, daga cikin manema labarai na farko da suka isa makarantar eh, sakandaren Colorado da aka yi wannan kisan gillan ya ce ban taɓa ɗauko rahoto akan yaƙi ba, amma a zuciyata ina alaƙanta abin da ya faru a Columbine da yaƙi. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun ce babu wani abin da ya nuna cewa dakarun Siriya sun yi shirin kaddamar da wani harin makamai masu guba bayan harin makamai masu linzami da kasashen Amurka, Faransa da Birtaniya suka kaddamar a makon da ya gabata. amma jami'an amurka sun ce washington da ƙawayenta suna ci gaba da sa ido sosai babban mai magana da yawun cibiyar tsaron amurka dana white ta shaida wa malima labarai a jiya alhamis cewa tilas ne shugaban siriya bashar al-assad ya san cewa duniya ba za ta amince da amfani da makamai masu guba a kowane irin hali ba A wata hirar da kafar watsa labarai ga gwamnatin Ria Novosti a yau Juma'a, ministan harkokin kasashen wajen Rasha, Sagi Lavrov ya ce Rasha ta yi wa Amurka da abokan ƙawancenta iyaka da abin da ba za ta iya kau da kai ba tare da mai da martani ba kafin su kai harin sararin saman. Harin da Amurka ta kai mai da martani ne kan harin da ake kyautata zaton na makaman nukiliya ne da ya kashe fararen hula 40 a Dauma a ranar 7 ga watan Afrilu. ƙasar amurka dai ta zargi siriya amma abokan ƙawancen siriya damascus da rasha sun musanta cewa ba a yi amfani da waɗannan makaman ba wani bom da ya tashi a gefen hanya a gabashin yankin nangahar ta ƙasar afghanistan a yau juma'a ya kashe akalla fararen hula biyar ya kuma raunata fiye da goma waɗanda abin ya shafa dai suna tafiya ne a gundumar haskamina daga babban birnin jalalabad yayin da motar da suke tafiya a kai ta taka bom ɗin bisa ga abin da wani mai magana da yawun karamar hukumar ya shaida wa murya amurka Atola Koyagi ya ce yara hudu da mata biyu suna ɗaya daga cikin waɗanda suka raunata ya ƙara da cewa harin ya afku ne a wani ƙaramin ƙauye da ake kira Kataki wanda yake ƙarƙashin mulkin gwamnatin Afghanistan. Har yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin harin. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da jihar Borno a Najeriya, inda waɗansu mutane a ƙauyen Kumshe wanda ake zargin cewa 'yan Boko Haram ne suka miƙa wuya ga rundunar sojoji. Ga haruna da biyu da ƙarin bayani. rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole ta nuna manema labarai wasu mutane guda bakwai ciki har da amir amir guda biyu ya ce 'ya'yan kungiyar boko haram ne da su kuma mika kansu na kashin kansu a wani gari da ake kira kumshi da ke karamar hukumar bama a jihar borno waɗannan mutane dai sun haɗa da maza guda hudu da aka ce guda biyu daga ciki amir amir ɗaya sannan wata mace guda da wasu ƙananan yara guda biyu wanda suka kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka mika kansu ɗin major general rogers nicholas dai shine tiyata kwamanda mai kula da shiyar arewa maso gabacin najeriya wanda kuma ya mun ƙarin haske game da waɗannan mutane guda bakwai kamar haka. Eh, kamar yanzu mutane da suka zo yanzu mutanen bakwai da suka tuba yanzu sun muna magana muna da kwanta da suka ce mawa wai sun sun tuba ba akwai mutane su da yawan da suka tuba cikin jejin ne amma su za su fara su fitowa sun duba in ba mu kashe su ba mun karɓa su da hannu biyu za su koma su gyama mutanen su ko ya fito daga cikin jejin nan abu ne yasa muka kawo su nan muka yi magana yanzu muka wanke su muka ba su magunguna muka ba su abinci ka kuma ce musu su gashi yanzu ya kamata ko kuma mutane muku magana cikin jejin nan su fito ba wanda zai kashe su mutane kamar mutane nawa ne yanzu aka suka mika kansu yanzu akwai mutane bakwai yanzu kamar da ya gaya akwai sun fi irin da suna cikin jejin nan yanzu ya kamata wannan mutanen su ba su ma mutanen su magana tsoron su su fito su mai magana su mu ya arrangement da su sannan su ma su fito wuri ke su kuma kamar da muka kai wannan mutane na ga da kananan yara guda biyu a ciki suna tare ne a cikin wadanda suna tare duka su ƴaƴansu kenan eh su kenan amma kuma ba mu daman hira da waɗannan mutane game da dalilansu na mika kansu da rundunar sojan kasar wanda suka an samun da cewa na alin gomma amma an fi sai na da ali doctor kai likita ne yes ni likita ne wani likita ina yin tiyata kamar ina operation na cire bullet haka da irin kamar appendix kamar irin mata haka sun zo haifuwa nan ma ina taimaka da dama to me baka kwarin gwiwa me ka kanka ga rundunar sojan Najeriya eh mun ji sanarwa ne a gidan rediyo so da yawa sojoji suna fita kamar misali sa sanarwa ku fito ku yi saranda ba abin da za yi muku kuma wannan gaskiya ne idan yan uwanmu mu da yawa sun fito sun zo sun yi magana mun ji shi yasa mun kasa mu karfin gwiwa fitowa ka ce kai likita ne kamar ka ah, koyi wannan aikin likita a makaranta ne ko kuma na koyi wannan aiki yes na koyi a makaranta ne a makaranta kai gomen senior secondary school science baba a ah, to ana wannan aikin likita ne a baba a cikin library ana koya mana kadan kadan a wajen muka fara a goza mana koyi amma a ba ma ka fara koya mana to kamar shekarun ka nawa kai da haihuwa ni yanzu haka ina da shekara 23 kana da iyali ne eh mun rabu da ita a can inda kake zama ina da ita amma a cikin muka rabu babu ta tafi sun tafi da ita tafkin cadi ku nawa ne yanzu ka yanke shawaran mika kanku yanzu haka nan wanda muka zo nan mu mm. bakwai ne amma akwai saura za su zo daga baya in an ce ka ba su shawara a su sauran yan uwanka da suke daji kamar me zaka ce da su eh zan iya ce musu su fito su mika kansu kamar yadda muka mika kanmu za ka karbe su hannu bibbiyu gashi an karbe mu hannu bibbiyu mun zo wallahi tarban da aka mana kai ko a gidan ma ba mana haka ba da wallahi sojojin Najeriya mun gode musu wallahi sun taimaka mana sosai Umar Ibrahim daga na ka miko kanka na mika kaina daga cikin kumshi gwamnatin Najeriya ta ce ku fito ku ƴaƴan mu ne ba za mu muku komai ba kowa ya saranda ya mika kanshi kuma babu wanda ya fi karfin gwamnati gwamnati ta fi karfin kowa gwamnati sai Allah Allah ne kaɗai zai maganin gwamnati jannati kuma Allah shi ya san yan aljanna kuma Allah gafurur rahim ne sun karbe mu hannu bibiyu yadda ba mu yi tsammani ba an ce mana sojan najeriya yana cin mutum yana gasawa yana ci muka ji tsoro aka ce ga wani ma an kama sun gasa sun cinye muna jeji a jeji hatta in kun kalli abin da muke ci za ku tausaya mana shine muka ce wallahi ko za mu je su kashe mu mu je sai muka ƙara so wajen sojojin najeriya kuma ni abin da nake so in faɗawa yan najeriya su yi haƙuri su yafe mana abin da muka yi gwamnatin najeriya ta yi haƙuri ta yafe mana abun da muka yi allah ya ƙadarta wannan abun zamu yi amma mun saukar da kanmu a yafe mana a nema mana sana'an da zamu zauna mu a cikin jejin nan ba abinci gidan tururuwa muke tona mu ci wannan babu ya zo ya riga ya kare gidan tururuwa muna cin goruba goruba ya kare mun zo muna cin magarya magarya ya kare muka zo muna tona wani abu a kasa muna tona shi mun dafa shi so uku zamu wanke shi sai mu ci wannan abu shine muka yi tunanin kai mu fa yan Najeriya ne kuma dan Najeriya saboda haka ina gayyatan yan uwana wanda suke cikin dajin Sambisa sun zauna wallahi wannan abun ba shi zai karbi mu ba ku taso mu zo mu gina kasa kasar mu yanzu haka dai waɗannan mutane sun yi bayanin cewa suna da dubban magoya baya a ƙarƙashin su wanda kuma wanda mika kan nasu da suka yi zai saka baiwa waɗannan mutanen ƙwarin gwiwan cewa ba abin da zai same su idan su ma sun mika kan nasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda sai kuma abuja inda aka kammala taron manyan hafsoshin sojojin afirka da rundunar sojan amurka ta shirya da zumar kawo ƙarshen matsalar tsaro a nahiyar ga rahoton hassan maina kaina Babban kwamandan rundunar sojin Amurka da ke nan Afirka, General Eugene Lovett, ya yi ta jaddada batun haɗin kai da aiki tare tsakanin sojoji. Akwai kyakkyawar makoma da wata dama ta musamman ga abokan mu muddin aka sami haɗin kai fiye da wanda ake da shi a halin yanzu. Hanyar kawai da za mu murƙushe abokan gaba ita ce ta yin aiki tare bisa wani kwakwalar kawance don tunkarar duk wani kalubalen tsaro abin kenan ma da ya tara mu a nan inda muka yi musayar ra'ayi don haɓaka wani sabon tsari a wannan nahiya. Babban hafsan tsaron Najeriya, General Abayomi Gabriel Olani Shakin ya nuna gamsuwarsa da abin da aka tattauna yayin wannan taro. Taron ka iya zama silar karfafawa sojojin Afirka su magance matsalar cikin gida a nahiyar da kansu domin bambance-bambancen da ke Afirka da kuma karuwar barazanar tsaro daga kungiyoyin 'yan ta'adda da masu wuta da kayar baya. Wannan na bukatar gina wani kwakwaran kawance don magance maganin wannan matsala kamar yadda ya kamata. A cewar wani masanin tsaro, Eya Kwamanda Baba Gamawa, wannan taro ya zo daidai lokacin da ya dace. A dalili kuwa an yi shi lokacin da ƙasashen Afirka suke cikin wannan matsala na tsaro ba ma ya mu Najeriya, Kamaru da Chadi da Nijar. Ko irin wannan taro yana da muhimmanci kwarai da gaske da za a zauna a tattauna kowace ƙasa ta faɗi irin nata a matsala sannan a tattauna a ga inda kowace ƙasa za ta ba da nata gundumawa domin a samu inganci. ingancicen tsaro a kasashenmu na Afirka. Taro na gaba dai za a yi shi ne a kasar Botswana baɗi idan Allah ya kai mu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. ku mai da mata. To bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda gwamnati ta ɗauki matakin hana duk jami'an tsaro amfani da wayar salula a lokacin da suke kan aiki bayan da aka gano cewa wasu daga cikinsu na fallasa abubuwan da suka jibanci sirrin aikin tsaro sai da ra'ayoyin jama'a ya sha bamban a game da wannan mataki. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamin Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A wata takardar da ya aike wa manyan kwamandojin rundunar mayakan jamhuriyar Nijar ministan tsaron ƙasa alhaji kallamu tari ya umarce su su matsa kaimi wajen jan hankulan jami'an tsaro a game da rashin dacewar amfani da wayar salula a lokutan da suke kan aiki an baka gadi ka tsaya kana talho ko kana whatsapp ko kana facebook an aika ku wurin kamo mugu wajen daga kahin ku kai kuna ɗauke da talho kuna in an kai muku hari hankalinku ba shiga ga yaki saboda haka nan ne aka ci to a kowane lokaci an ka haɗu a sha hankalin ku bar unhwani da talhu matsawal an sa ku aiki ko na gadi ko kuma za ku yi daga. Yawaitar fallasa bayanan sirri a wannan lokaci na taɓarɓarewar al'amuran tsaro wani abu ne da hukumomi ke ɗora alhakinsa a wuyan jami'an tsaron da suka yi zurfi wajen amfani da shafukan sada zumunta. Wannan hali na ci gaban na kimiyya ya kawo eh, yau in ka samu takarda ko ka samu wani labari ko rubuce yake ko kuma an rige an yi rikodin shi kana iya aika magabacinka ta wata hanya wadda ba irin wadda an ka sani ba da to daga nan zancen na iya kaiwa ga hannun wanda bai dace ba gare shi sai shi bi duniya kun ga kenan abin da ya kamata ya zan siri ya zan cikin hannun kowa shine muke jan hankalin su muna ce musu doka ta hana haka nan sai dai ra'ayoyin jama'a sun sha bambam a game da wannan yunkuri na mahukunta domin a yayin da wasu ke yabawa wasu kuma cewa suke idan an bi taɓa barawo a bi ta mabisau in aka samu wani kashe-kashe sai ka gani da wayoyin na yake ɗaukar hotuna da su yake ɗaukar bidiyo yana aika mutane ga yanda an kai ga yanda an kai to ba sani ba aiki da wayoyin wannan in sojan bai sani ba da su ne ma yan ta'adda suke nema suna sani ga yanda sojan suke suna kwana suna suna wani wuri suna kaza suna aiki kaza kenan wanga lokaci ya kamata mu hutu musu kenan mu kai musu hari rezo su abinda ah, amfanin kowa ce agent de sécurité nan suna da inki su godi ko su sa abinda suka gane don vraiment ni na ga da dokan nan bai dace ba ko nan cikin dai birnin yamai da muke nan soja dai masu yin fatir suna yawo sai ku ga gasunan suna yawo cikin mota hankalin su kun duk yana ga waya yan ta'addadu suna tare da su kullum irar guda ini sai gonda ta irar ko shikenan sai su zambace su raba wasu yan adam da abubuwan more rayuwa da nishadi makamantan wayar telefon a yau wani abu ne da ake kallon sa tamkar jefa jama'a cikin kududdufi dalili kenan da aka tanadi wasu hanyoyin walwala domin jama'an tsaro in ka san halin da soji ke zama cikin shi relax wannan ya zan dole ne shi na cikin eh, reglement da kun hito daga wurin ayyuka irin wannan za a ba ku dama ku je ku yi wasa ku shakata ku saki jikinku. Yanzu haka wasu daga cikin jami'an tsaro da ake tuhuma da kwarmata bayanan sirri ko aka sanɗe su a lokacin da suka karkatar da hankulansu a kan wayar salula alhali suna akan aiki sun shiga hannun mahukuntan Nijar a ci gaba da bincike. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma. Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 19. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ranar talata da ta gabata ne barbara bush uwar gidan tsohon shugaban amurka george h.w bush kuma mahaifiya ga wani tsohon shugaban na amurka wato george w bush ta rasu tana mai shekaru 92 shin wace ce barbara bush kuma yaya rayuwarta ta kasance a lokacin tana uwar gidan shugaban amurka da kuma bayan fitarsu daga fadar gwamnatin amurka ta white house A lokacin tana fadar White House, ta wallafa wani littafi da ya mai da hankali kan rayuwa a fadar White House. Ta kuma yi amfani da kudaden da ta samu daga littafin wajen bunƙasa harkar ilimi. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Barbara Bush ita ce war gidan tsohon shugaban Amurka a cikin shekarun 1990 a lokacin da mijinta George H.W. Bush ya mulki ƙasar nan a matsayin shugaban Amurka na 41. Baya ga haka ta kasance mahaifiya ga wani tsohon shugaban na Amurka wanda yana ɗaya daga cikin 'ya'yanta shida wato George W. Bush wanda aka ratsar da shi a shekarar 2000 lamarin da har ya sa ta yi waɗannan kalaman a lokacin. president Na dan fuskanci matsala a lokacin da na kasance uwar gidan shugaban Amurka. Yanzu kuma kwatsam sai gashi dan talikin da nake tukawa a mota yana yaro. Nake kuma yi mai tsawa da ya kinsa ɗakinsa ya zama shugaban Amurka. Wannan abin al'ajabi ne sosai. To see him as president is truly amazing. Marigayiyar da ta yi fice wajen kare mijinta da 'ya'yanta. I hated it when anyone criticized my brilliant husband. na tsani naga ana sukar mijina mai basira nakan matukar fusata idan naga ana sukan ɗana. A lokuta da dama akan kwatanta Barbara Bush a matsayin wacce ba ta da girman kai, kuma ɗaya daga cikin abubuwan da za a tuna da ita shine yadda ta bunƙasa harkar karance-karance a fannin ilimi a cewar Nancy Beck Young, farfesar tarihi a Jami'ar Houston. Arguing the importance of reading and writing and that everyone should ta mai da hankali wajen bunƙasa fannonin rubuce-rubuce a lokacin tana fadar gwamnatin white house ta yi amannar cewa kwarewa a waɗannan fannonin ilimi su za su bayyana ko mutum yana da wata matsalar rayuwa ta yau da kullum wata gidauniya ta bunƙasa harkar ilimi da marigayiya barbara bush ta jagoranta na kusan tsawon shekaru talatin ta samar da sama da dalar amurka miliyan 110 kudaden da aka yi amfani da su a fannin bunƙasa ilimi a duk faɗin amurka har ila yau ta kasance marubuciya kamar yadda farfesa nancy ta shaida A lokacin tana fadar White House, ta wallafa wani littafi da ya mai da hankali kan rayuwa a fadar White House, ta kuma yi amfani da kudaden da ta samu daga littafin wajen bunƙasa harakar ilimi. to uh, work on behalf of literacy. Julie Fink ita ce shugabar gidauniyar tallafawa fannin ilimin ta Barbara Bush. So the last nearly 30 years, you know, she's been the first lady of literacy and she'll always be. A cikin kusan shekaru talatin ta zama uwar gida a fannin bunƙasa harkar ilimi. Za kuma a rika tunawa da ita a matsayin wacce ake karramawa saboda tallafawa ilimi da ta yi. Saboda muhimmancin da take ba fannin na ilimi da kuma matsayinta ya sa mutane suka rika tururuwar tallafawa gidauniyar. Um, her prominence and her stature and her conviction has really drawn people to want to support it. A lokacin tana raye, marigayyar ta yi suna wajen faɗin gaskiya komai ɗacinta ba tare da wani ɓoye-ɓoye ba a cewar farfesa nancy a ranar 8 ga watan yunin shekarar 1925 aka haifi barbara bush shekaru 73 suka kwashe a zaman aurensu da george bush babba wanda jim kaɗan bayan da ta aure shi ya tafi fagen yaƙi I would stand there and the blackness of the sky and I would think about friends. Nakan tsaya na zurawa duhun sararin samaniya ido nakan yi tunanin abokanaina da suka rasu da ƙasata da nake ƙauna da kuma wata yarinya da ake kira Barbara. Marigayyar ta taɓa fuskantar jarrabawar rayuwa a lokacin da ɗaya daga cikin 'ya'yanta mata biyu ta rasu sanadiyar cutar sankaran jini a lokacin 'yar tana shekaru uku. a yau juma'a za a ajiye gawar marigayiyar a baina jama'a a cocin episcopal da suke halatta tare da mijinta a lokacin tana raye domin jama'a su yi bankwana da ita za kuma a yi jana'iza ta ne a gobe asabar a birnin houston na jihar texas masu haro da aka maka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma julie ladies gresham ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla yan sai kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke aiko mana Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Adamu da Malam Madori da Rabi'u dokar inda suka ce Assalamu alaikum muryan Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu yi tsokani kan kalamin shugaba Muhammadu Buhari akan matasan Najeriya ce ma zaune ne da suka taimaka masa wajen lashe zaɓe da kuɗinsu da ƙarfinsu. Hakika mun fahimci kalamunsa. Da fatan kuma Allah ya kai mu shekara ta dubu biyu da goma sha tara. lafiya zai ga aikin cima zaune. Saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga Muhammad Musa Damban a jihar Bauchi, inda ya ce, rigakafi ya fi magani ɗaukar matakan ba da kariya da hukumomin kiwon lafiya suka yi kan kamuwa da cutar sankarau a agadez da ke jamhuriyar Nijar wannan abin yabawa ne fatanmu Allah ya kawo ƙarshen cutar baki ɗaya. Saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gambawa daga jihar Gombe, Najeriya, inda yake cewa Assalam muryam Amurka ku ba ni dama in bayyana ra'ayina dangane da kalamu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi cewar mu matasan 'yan Najeriya ce ma zaune ne. Hakika wannan kalamin nashi za mu iya cewa hakan suke amma sai dai ba a tare aka zama ɗaya ba akwai masu son yin sana'a amma babu jari to shin wani taimako gwamnatin za ta iya badawa ga matasa. Saƙonmu na gaba kuma cewa yi assalamu alaikum gwamnatin Najeriya ya kamata ki ba wa Fulani makiyaya da ke jihar Filato matsugunni kamar yadda suka roƙa. Sako ne daga Spiano Gumel zangon daura. mu na ƙarshe a yau cewa ya yi cafke masu zanga-zanga da hukumomin Nijar suka yi don sun yi zanga-zanga kan nuna ƙin amincewarsu da jibge dakarun ƙasashen waje a ƙasarsu. Wannan ya nuna cewa babu demokaradiyya a Nijar kuma yin hakan ya nuna a fili yadda gwamnatin Nijar ke nuna ƙarfinta domin musgunawa 'yan ƙasanta. Sako ne daga Sadi Sa'idu Daura. Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. An kurmata bayanan da babban daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka, James Comey rubuta bayan ganawa da dama da yi da shugaban Amurka Donald Trump a shekarar da ta gaba. bata jiya alhamis komi ya ce ya rubuta bayanan ne jim kaɗan bayan sun yi magana da shugaban na amurka saboda bai amince da ganawar tasu da shugaban ba a cikin bayanan komi ya rubuta cewa shugaban ya damu da ikirarin da ake yi na cewa ya haɗa kai da rasha domin taimakawa wajen cin zaben shugaban ƙasa da kuma batun wani faifan bidiyo da trump da wasu mata masu zaman kansa 'yan ƙasar rasha suka yi Shugaban Koriya ta Kudu Moon in ya ce babu waɗansu sharuɗa da Koriya ta Arewa ta gindaya akan taron koli da zasu da shugaba Donald Trump game da hana amfani da makaman nukiliya daga yankunan ruwan Koriya. Muni ya gaya wa manyan masa kamfanoni a Suwel jiya Alhamis cewa ba su gindaya waɗansu sharuɗa da ƙasar Amurka ba za ta amince da su ba, kamar janyewar dakarun Amurka daga Koriya ta Kudu. Ya ce su duk abin da suke magana a kai shine kawo ƙarshen tsare-tsare masu gauni a kan Koriya ta Arewa da kuma tabbacin samun tsaro. To masu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin. amma kafin mu sallama muna amfani da wannan dama wajen mika ta'aziyya ga Hassan jirgin sama bisa rasuwar mahaifiyarsa yau a garin Fatuskum da ke jihar Yobe da fatan Allah ya ji kanta. Muna kuma taya Malam Jafar Jafar murnar daurin aurensa da aka za a yi gobe a masallacin Dr. Aminuddin da ke birnin Kano. Allah ya ba da zaman lafiya amin. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu dawo da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo. Za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Safinatu Sodangi da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni. Ni Hafsa ɗan mai son ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku nisa, ku dakaci shirin yau da gobe.